A yanzu haka dai kimanin mutane arba'in ne a ciki har da wani basaraken gargajiya wasu ‘yan bindiga da ake kyautata zaton masu garkuwa da mutane ne domin neman kuɗin fansa suka yi awon gaba da su a jihar Naija da ke arewacin Najeriya. Wannan al'amari dai da ya faru daga ranar Asabar dinnan da ta gabata ya zuwa ranar Litinin dinnan, an yi shi ne a garuruwan Fando Gari da kuma Kukoki sannan da garuruwan Beni da kuma Kukawo, dukkaninsu a yankunan ƙananan hukumomin Rafi da Sarkin Fawa masu iyaka da jihar Kaduna. Ga dai ƙarin hasken da na samu daga wasu mazauna waɗannan garuruwa da lamarin ya shafe su kai tsaye. don mutanen mu da yawa ana cikin gidajen su da yara da mata ana kwana cikin jeji ne akwai wasu yan agajin mu da aka zo aiki na fasfin su yau da safe karfe tara safiya yau din nan mutum uku akwai kuma farin kaya su kuma mutum uku duka yan anguwa da ne mutum shida kenan yawa ta shi bari mutum shida aka dauka da duwan wayanki tsakanin da Allah maganan gaskiya domin ni din gama da muke yanzu magana daga sun kashe yaya na malami ne alamin tafsiri cikin kwana cikin wajen da kwanakin ba a dade ba suka tsara komowa mutum shida a gen. Alhaji ya Yaro Garkon Kagara. Abin da ya faru jiya a san dogari an yi kidnapping mutane wato masu garkuwa da mutane sun sace mutum akalla goma sha uku aka sace bayan wannan kuma aka sace wani a mangorori a jiya din kuma. Ramza ce mulla mutane nawa kenan aka kwashe zuwa yau din. Eh to gaskiya akalla za su kai ashirin. Sunana Salihu Sa'idu Ridwan. uku a kukawu hutun hudu a kukawu da dagacin kukawu da kanin shi da ya mata guda biyu mata aure guda biyu sannan suka shigo nan benin suka kwashe 'ya'ya garin yan mata guda biyu da kuma wani yaya na Alhaji Ahmad mutum bakwai kenan da waɗancan na ikwa da na kurmin baba mutum goma sha hudu kenan na kwasa. Da wanzu shi mai garin wani hali kun ji labarin shi? Har yanzu ba wani labari. duka ba labari garin da kowa ma yana hargitsa yanzu garin Beni kusan kowa duka kowa yana ta ne. A lokacin da na kira kakakin 'yan sandan jihar Niger DSP Abubakar Dan Inna na fara yi masa bayani akan mutanen fandogari da aka kwashe sai ya ce in bari zai kira ni kuma har ya zuwa lokacin haɗa wannan rahoto babu wani bayani. Eh, cewa an sace masu garkuwa da mutane sun dauki mutane kusan ashirin daga jiya daga shekaran jiya zuwa jiya zuwa yau mm. me za ku ce game da wannan abu mm, wannan al'amari dai ya jefa dubban jama'a cikin wani yanayi na zulumi a daidai wannan lokaci da babban zaben najeriya ke kawo jiki yayin da matini wasu suka ƙaurace ma garuruwan nasu Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.